Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na ci gaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na ƙananan hukumomin najeriya 774 suka yi kan yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawarwari ga gwamnatin tarayyar ƙasar kada na ja ku da nisa ga baban gida jibrin da ci gaban shirin Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na noma tushen arziki. Shirin namu na yau zai dora ne a kan hirarrakin da muka gabatar a makon da ya gabata game da taron daraktocin ƙananan hukumomi na bangaren noma na ƙananan hukumomi 774 da aka gudanar a Najeriya. a shirin da ya gabata kun je tattaunawar da muka fara da shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na ƙananan hukumomi 774 na Najeriya najeriya alhaji idris abubakar bisanti inda a yau hirar tamu zai dora ne a kan matsalolin da ake fuskanta na harkar noma da kuma hanyoyin magance matsalolin to wannan taro naku ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati kama daga matakin tarayya zuwa jihohi ke ta yunkuri na ganin an inganta harkar noma kun gamsu da kokarin da gwamnatoci ke yi eh gaskiya gwamnonin najeriya suna kokari sun nuna ah, suna da son harkar noma domin sun gane lallakan kan ba wata hanya da zai bunkasa arzikin tattalin Najeriya kamar noma mai ce a cikin ta surutunta kowa san da mai take kuma ai sai ka koshi mutane suka ce da ruwan ciki ake jan na rijiya to in baka koshi ba duk abinda da za ka yi ba zai yiwu ba a haka inda suke yi yayi amma kuma ya kamata su dauki shawaran mu su kira mu ga shawara wasu ababe suna yi suna da kwazon yin shi amma ba su san inda za a yi shi tafiya daidai ba kuma masu ba da shawara wani lokaci saboda su employee ne wayan nan gwamnoni da ss ko kuma aps din su ba su ya gaya ma gwamna gaskiya al'amarin gwamnonin na su neme mu mu da muke kasan kasan na arkan noma mu muka san arkan noma na su neme mu mu ba su shawara in ba haka ba a inda suke da kwazo akan noman nan inda sun nemi mutum da safe da an wuce nan wani irin matsaloli ne ku kuke gana ake fuskanta babban matsalan da ake samu a harkar noma shine duk abin da gwamnati suke yi suna kashe kudi suna kashe biliyoyi saboda soyayya mutane da suke zukatan su saboda soyayya noman nan da suke zukatan su bai kai ga manomi babban matsalan kenan bai kai ga manomi kuma in aka tambaya sai a ce an kai musu mutum da ke yake Niger kamar yanzu gwamnan Niger yaushe zai iya bi eh, sa sa sa sai ce ya je kauye kauye sani kuma wanda ake ba su amanan nan ba su kaiwa la local government ne kawai gwamnati zai iya hukunta shi ya gaya mai cewa wannan abun na baka kuma ka bani list wanda aka ba kuma dole ya shi in ka duba cikin al'amarin ma dan local government yana da tsoro da an bude mashi ido wallahi duk abin da gwamnati ke so haka zai kuma shi is banded by the ethics na na agricultural production to definitely in nan ne aka bar sawu barin local government a baya ga arkan noma da ake shiryawa nan ne aka samu akasi da za a gyara wayannan local manyan local government kira su ga shawara su ba da shawara inda za a tafiya da al'amarin nan wallahi da an wuce wurin yanzu kokarin da gwamnati ke na dawo wa local government karfin su na tsarin mulki kana ganin zai taimaka to yana iya taimakawa eh in yana iya taimakawa in aka samu camomi masu nagarta domin ai wai na baka kudi bane ba in na baka kudi kuma baka je ka amfani da kudin ba ai yana an samu camomi wanda ma akasarin kowa gidan kowa fa manomi ne a Najeriya daga baya aka samu magana aikin gwamnati aka samu magana kenan kasuwanci aka mana wannan duka a ka samu wanda yake mulkin local government manomi na ma shi bai ma supporting harkar noma kuma su suka fiya in aka samu wanda suke da zuciyar noma da kuma za su tafiyar da harkar noma kuma su yi supporting harkar noma kudin na zai taimaka musu ba wai za a sako musu kudi bane su kwashe su je su gidaje in da ba za su yi haka ba su fuskanta abin da talakawan su suke so a yi daidai harkar noma da ya taimaka Profesa Hassan Alhaji Muhammad shehu malami ne daga Jami'ar tufa Balewa kuma masanin yanayin ƙasar noma kuma ya bayyana mini irin matsalolin da ake fuskanta da kuma matakan da manoma ya kamata su ɗauka domin samun amfanin noma mai inganci. To abin da kake yi yau gobe kana yi frequently kuma baka inganta shi ba ba za ka samu abin da kake samu da ba akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation to wannan soil degradation shine ba ma so because in fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba so shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health to an yi magana batun fasahar nan na inganta iri wanda manoma sun dade suna tsoron shi kai ya ka ga wannan sabon tsari na genetic ko gmo Na'am. Actually gaskiya ba abin tsoro a kan shi. Abin da ya kamata su researchers da directors da an muyi magana da su jiya su ne za su kai wayan wayannan maganganu da muyi jiya da manomi Su waye da su cewa abin da suke tsoro a kan cewa in sun sayi GMO seeds ba za su sake that is misali kamar bana shekara mai zuwa in sun shuka a wajen ba zai tsira ba wayannan maganganu duk karya ne the only reason shi shine wayannan gmo seeds ba only gmo seed ba improve varieties in ka shuka shi this year wannan bana in kana so ka samu abin da ka samu bara ka sake sai ka sake sai yiri eh, yiri in ba haka ba in ka shuka abin da ka shuka bara ba zai ka baka abin da ka samu na bara ba that is the only problem amma zance cewa in ka shuka badi ko kuma in ka shuka next year ba zai shi ba zai fita ba duk wayannan kariya ne eh, kuma mu gaya masu cewa abin da ya kamata su ne za su je wajen manomi su gaya masu duk maganganu da mu yi da su secondly ya kamata su yi a plot demonstration trial wanda zai kawo yes, gonakin na gojin in manomi su gan gojin na eh, gonakin na gonakin na gojin za su yi a gan cewa a ah, maganganun da su cewa wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba duk wayannan short zai share so ba abin damuwa kuma ba abin su soro a cikin gmo seed the reason of bringing it is to have high yield a samun amfanin mai yawa hajiya hafsat gobe muhammad na ɗaya daga cikin daraktocin noma daga jihar neja da ta halarci wannan taro kuma ta min karin haske game da kokarin da ake na inganta noma a jihar su ta neja alhamdulillahi a gaskiya wannan taruwan ya kara mana karfi kwarai don gwamnan neja manomi ne don sunan da ya ansa duk kowane sashi kake dole ka anshi noma don ya taho ne da kuzari da karfin tallafa manomi da ke karamin hukuma can can ƙasa wanda ba su da ƙarfi direct a tallafa musu to a gaskiya gwamnan naija ya zo da shirin noma ne don babu wani kariya a cikin ƙasa sai noma dogaro akan noma shine dogaro akan arziki da lafiya to gwamnan kan ya zo da shirin haka kuma yana tafi a haka don ya fito da tsarori tsarori wanda muke ganin nauyi ne ga manomi musamman tallafa masu da kaya a cikin sauki kuma ba da waɗannan kayayyaki na noma akan lokaci yana tallafa mana kwarai da gaske don na ga bai wuce sati ɗaya ba da muka taru akan noma na rani to tun da ko har muka ga an yunkura ana shirin noman rani a cikin damana to mun san cewa kayan nan zai iske mu kafin ranar nan yanzu to shiri kafin lokaci a noma shine kyakkyawa don noma yana da lokaci da an kure lokacin da za a yi sai kaga an samu matsaloli na tawayan abin da za a samu gaskiya gona bako muna munna kuma muna farin ciki da tsarin da ya zo mana da shi da ayyuka da yake gudanarwa a kan manomi da yake karamin hukuma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mu a Legas baban gida Jibrin sai kuma Fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu na arziki, ku kama